da eh, kace sigari ne ba ka son ka bari eh shi eh kike son ka bari amma ka kasa bisa yanzu zan tambaye ka magana me yasa kake sallah Allah ba da mutum ba ina so da ina so da mutum to Allah ya sani to me yasa saboda Allah nan ba ka bar shan sigari wannan gaskiya ne ai ka san bari shi ke shi Allah ne da aka haife mu ma mamman ma mun sha te mun bari balle balle ta ba an ya bari amma zuciya ne shi da daurewa amma yana fita da mai wani time an yana fita da business da social connection kamar na je kawai akan gawa kamar nan gida ne na je kawai akan gawa wanda shi da nake ciki mai ruwan ni da shi muka tashi ban gani shi ban gani wani ka gane za shi na na na zo na na ana gunta tunani da shi amma taba ya fi shi ne eh, to amma ni da yadda kake emphasize ba ya fi ta ba ya fi sigari domin sigari da yanci wai is an foti yolon yana fufudo zuciya ran da ka je hospital ka ce kamar ka bar shi to ka san kai da mutuwa kun kusa to me yasa wannan tun da ka san wannan na shaya ba ni illa wannan na katin shi cikin saboda Allah na katin cikin rayuwa saboda in yi wannan wannan me yasa ba ka dau wannan alƙawarin kanka komin ya yi tempting ka domin Allah ya ce shi ce wai ina son waɗanda suke suke wani abu saboda ni suke bar wani abu saboda ni to me yasa wannan kurun baya ka bar ma ka ci da wankan mm, ba ga cikin wani magana mai gidana wani fara magana farko cewa komi duka ba ga bai ci ma bai shan ganye ba komi Allah ne to dan wannan bari wannan shi dai fara ko wanda ya bari ni na yana bari ma kamar bakwai gidana kuma sun fara wannan na shi da ya fara sha ko wandi in bai sha ma bai zauna su da tonin gan ban samu gari wanda a kamar ganyen nan eh, to ai tunda kace shi ya karbe ka so sigara ni na maka gudu saboda tunda kana nan kana kai ni ma ina gudun kaina in bari amma shi na cima zuciya ne ba izini ba ne zuciya da addu'a to yanzu me wani shawara zaka ba kan mu eh, da kuma da kake son sarakuna su shigo cikin gadan mu tunda abin na san saboda yawan shi cikin zangonnan mu shi sa yi ake ake yi ake abusing shi sai me d'a ka faɗi jin nan eh ke kanin mu da yake su ma me su ya hankuri kasu shigo ciki kasu shigo ciki duk shaye-shaye duka bai rike mu da kanmu muna son mu bari don ni shi na ce ma kaman Allah na mare ya kamata bar komi in dai na mare ya kamata kina stop komi amma ne ka gana duka Allah ne to me za ba ka kaman in ka bari mu kai a san auren kai ko kai kai ka duki abubuwan da kike sa cikin bi da sigari ka duka ce yanzu this time ina so bai kun ganya da shin aure na ko in focus kan aure na kai ka domin ka ce ka bari tukun in kai aure za ka bari ya kuma ka domin shi ma jarabta da bani shi ma wani sabon jarabta don ka ce ka mutu barin duki yanzu ga tunda ina son set in zama ko na zama wata na ka so ka zama ai maybe in ka ce ka ya ka bar wannan tin na wanga lokaci kai na bar wanga abu maybe na yawo na do maybe mutuncin auren da na yi da yayin da zan haifi maybe na do saboda mutuncin su ya kamata mai don yau kana shan yawo ka kama ka abin za ma ka wa ma kamar yaro kankani a shi wannan kawo ma ya fi da duba kai ne kaga sai muna taba ko mu shi kawai mun kai shi wannan abu da mun gizo ne shi sa wani lokaci sukan zo nan su yi muku skata kirisa da sauran suna balan yan unguwa wanda muka balantiyoyi suna ke kama ba kan nan mu ma a kama da polisai su kama kan su je da ba wasu suna sha da sha da sun fi da sha wanda su kama hanya na wurin na shi kwaya yi kasi suna sa shi su sha haka ne ba wai ba ne an sukari ya haka ne kuma haka an da na wannan bala wallahi kuma kira da yanzu ga balanti sun nan ba kuna kamar ne aiki su ba su shi gaskiya ba san da su ba ma ya wa su ba shawara kawai da su kawa ko ko rufe da ka sun tabbata kai idan suka ga kudi ma na kai to sun takura ma ka fite mobile money ka ba ni a da wallahi kama ni 5 5 kuya je kuma su yi shi gani wanda. Kuma kaga kamar kama kama kan dole ka tafi. ko ko ah, ko ni an taba min kuma ni kudi na ko wala bakar ni police ta ci ma ne cire kudi na da zo na ke bani e ba eh, eh, kudi ke bani kudi na police police shi ya da kudi ba amma wani ya kama kama kuma sake kan kai wasa kuma kuma ban da wani ya kama kama kai ya kuma ya shi kudin ka ne ke kuma mika da police police shi ne sanin ka ba ke ne ka wuce da kai volunteers su aikin su kenan mun farko mun san volunteer ne suke aiki ta ce ce ba su da kuma zuwa karbar settlement ne saboda yanzu su kaji lista a aya kana ya yi sani ba komai yake kasa batun mutuwan nan shi bar mu na suna suka zo na suka kan hmm. su ka karbi ne wani abu na settlement amma ran da police farko ko sun zo sun wani sai su su wuce na su kuma sai su kira police zo su kuma kame su tafiyansu mu yan zangon no yayin mu no da mu da suke cikin zangon su no ko to abinda ban fahimta kace ko wace su kuma no kuma suna sha wani suna sha wani abokan ya dai aiki suna sayar wani akwai masu sayarwa ma akwai mai sayar wanda yi kuma wani mana aikin da za ka akwai ana kira wasu ba da murishi ba mu ci ba da ya zo ne tiji eh. da ya gwada ma yin tabin cin aikin su yana su ma aikin su amma shi yaren sawo ya bari da baban shi rasu eh, ba mu san shi gaskiya ne eh, ji shi ne da baban shi rasu ya bar wannan aiki volunteer eh, volunteer ji shi ya bari ya ga kaman hmm. sa magana da ke ciki kenan yan waye na dai sai dai musu magana wallahi kuma kokarin kokarin musu wani rayuwar wani ta aisha ne duka Allah fi da mulkan mu ciki mulkan ba fe mu da shi ba shi sadakan mu nan kuma su fi wani abu a ba magana su ma tu zango sanin tabi da na suke dokan mu nan ba hakan nan mu muke ba don nan kowa shawi kowa na sana'an da yake yi ba wanda zai zauna na tun saka da gari a da wanda zai fita yakin mutu she wanda ke turan mutu she wanda ke aikin karfe she wanda ke zuwa kauye sanan ni na zo nan ni na zo kawai na zo nan ni nan ne nan nake zuwa ban da wurin yawo domin ruwa na ke ga Ban yan fita nan jin gwamnati kira ne sha gani ah. abin da ya same ni na nemo na ba kai na. sha guwa na ne wani amma ne guwa na da ma harami amma ina zo ni guwa na kuma sha kuma zuwa na damu na shi ba stan ba sata komi waiwi wawi na wanka musulmi za ka maka mika da harni ya ya sa kuma mun san junan mu duka mu fahimta kuma an ji an zo kun ga mu kaji ka Allah ka yafe min ka ja ni wallahi ka san manyan mu ne da kama ka banyan sake ka ka san manyan na ido babu mu sake ka sake ni ba abin da ke min ciwo kamar su kama ka su kalu kulin ka su sake ka shi ya ka farewa ka gani a ni a min ba ma su ko ba birin ba kudi na aka aka sake ni wance na kallo ko nawa ne ya ko nawa ne ko nawa ne ya kwashi sun ja wani cikin gota nan suka ja suka ja shi kan gotan na wari ba su jere da shi suka ja suka ja shi gayin nan pass ke sai bai san pass ne magana ya fito suka ja wando suka cire suka kai musu suka kai suka bari gayin cikin gota suka kai ni station ni da wani gayu aka ga bai duba cikin jefin wando ya samu kudi kamar kamar block ne tana tana fit da 5 million ciki hmm. sauran 15 million cikin wando da fomi shi suka wuce suka je da shi station ina kallon suka cire kudin suna kidaya ya zama nasu ba sai sun je da shi sama ko ko volunteers police da volunteering duka volunteer wani ya cire kudin ya ba police amma na san koya ga shi ma cire wani ciki don kudin na da yawa kuma mai shi sun kasa zuwa da shi mai shi ya kwanta gota yanda yayin nan ba su su tere shi ya yi laka wanga ke na shi cikin jajjan shi nan wandon shi ya fita ya suka cire wandon su tun ga alaman kudi ma na ciki ne ba kuma za su da wandon ciki ba ba an cire wando sun ya mana ta yabar wando ta wani aiki duka saraka ya kamata su duba ni mu duka mu guda ne ba dan wanka da aka masa da shi ka samu wani abu ba yau kun masa mana an kama mun je mun je mun je mun je mun fi sabida ka gan shi ka ga wani aka taka ta ma wani foma ne malam ba ka zo kan shi wani abu ka ka duba rigan 2000 wandon 2000 yake zuwa kasuwa ya sai ya sa kuma kai gwamnati na kai kana wa kan shi kira shawa nawa isa su yana munafukai ne a zo nan hanshi a zo nan hanshi yana ake yake nan nan hanshi nan sha hanshi nan don sun zo su yi kamin mutum guda kan kai ka kama mutum guda ba ku ne da ba ku o daga wurin ku daga nan ka zuwa ka zo nan kai ka kama wani suka je su sha ko kunne da ba ka kai fona ni kaya ka kama uku ne ko kudin ka kudin ka daban ne isa in ana kama ba ya wurin cirewan ya ke belin ana a fito da kudi sabida darga ba ka sanin statement da ake ciki statement ka fito na sana ba sai ya ci wa biz a uku nun wi sha zana kawai wa zabi fa bilin kunan sun kuma kan zai kudi aka bilin eh, shine kudin shine 3 million 2 million 5 million ni an bilin na 5 million kauyen an kama ka da 1 10 million ni kawai ne nake aiki nan kama ka da 1 rubu

Ah, south africa ma ke ma ke ne kai bakwai ba dan ma mun wanya regular ko da private use ma ne ma mun yanzu ko da kana cikin wani wani sadi kana wani ba mm, ba kana kowa ba ma wani sunan shi ya bata ko mutane yan waye mun suka bata sunan bi mutane da yawa wanda sha abin yana sha abin da shi yi an ce ma wan shi yi wan ga abu a kana kai ne kai shi ke bana wato ne ne kai barawo ne kai barawo ne wi bai ba kare kai sata shi dai ba kashe ma zuciya <sighs> wi kuma kana sha in kana sha ba ka yake kullum ka yi laifi ka yi laifi amma kana sha kana aiki ka sha kana aiki kana ka ga amfani shi mun ga kamun ya aiki ka sha kaje kai aiki kai aiki zufa mm. dare kana ja kana ga kamar yi gajiyar na fita jikinta wahala kawai isa mun gudu sosai kanin muke da magana wanga rayuwa ne su ma Allah fidan mu ciki amin Allah fidan matan ku da kai ka zo yanzu ai